sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau sha ɗaya ga watan Zulhijja fiye fiyayya halitta Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. wanda ya daidai da 29 ga Yunin shekarar 2023. Wannan rana ɗaya ce daga cikin ranaku uku da ake bukukuwan babbar sallah a Najeriya da ƙasashen musulmin duniya baki ɗaya. A irin waɗannan ranaku, akwai bukukuwa da ke gudana a wurare da dama. Yaya bukukuwan sallah ke gudana a Najeriya? Lura da matsin tattalin arziki da kuma cire tallafin man fetur da sabuwar gwamnatin ƙasar ta yi. Mun leƙa jihohin ƙasar nan domin jin yadda bikin ke gudana. ku biyo mu sannan a hankali. Jihar Filato na ɗaya daga cikin jihohin da ke da musulmi da dama a Najeriya, sai dai jihar ta yi fama da rikice-rikicen ƙabilanci da na addini a kwana-kwanan nan. Ado Abubakar Musa ya bayyana mana yadda ake bikin sallah a jihar Filato a bana. Ba inda muka samu rahoton wato tarzoma ko kuma rashin zama lafiya an idar da idi lami lafiya duk da cewa za mu iya cewa an gabatar da ita wannan wata idi wato an gabatar da ita ne a cikin wato tsaro wanda kuma za mu iya cewa abu ne wanda kullum ana iya yin shi ko da ana cikin zama lafiya an gabatar da wayannan salloli kuma an ci gaba da wato bukunkuna wanda ba za a iya rasawa ba cikin kwanciyar hankali gaskiya mutane sun yi wannan ita bikin sallah wato a cikin wani irin yanayi duk da cewa dai sun yi shi cikin wato kwanciyar hankali to amma abubuwan da aka saba yi musamman yanda za ka ga mutane suna ta yanke-yanken wato kazina suna ta yanke-yanken raguna shanu da sauransu to ba za mu iya cewa gaba ɗaya wato ba a yi wannan abu ba to amma sai dai a gaskiya wato yawan mutanen da suke wannan abun a baya wato ya ragu idan ka kwatanta shi da abin da yake faruwa yanzu a gaskiya mutane wayanda suka saba layya bana za ka ga da yawa za ka yi sun ce ma gaskiya ba za su yi ba ko kuma a ba su ma yi ba saboda wato yanda abubuwan suka zo da tsada wasu za ka ga misali idan mutum ya saba yanka kaza biyu uku ne za ka je na cewa watakila ma ba lalle ne yanka ba saboda wato kusan komai za mu iya cewa ya yi tsada to amma abin mamaki shine kamar abin da ya shafi kamar raguna da shanu da abin da kuma ya shafi wato kazina daga shekaran jiya zuwa yau eh, wato farashinsu sun wato a karye to amma duk da karyewan farashin wa'innan wato dabbobi hakan bai sa mutane wato sun yi azarbabin ko kuma a kokari ko kuma shauƙin zuwa wato su je su sai a wa'innan dabbobi ba domin su yanka a wannan bikin to amma hakan kuma baya rasa nasaba ne saboda rashin kuɗi da mutane ba su da shi to a gaskiya za mu iya cewa mutane sun yi bikin sallar nan ne ba tare da wato sun maimaita irin abubuwan da da suke ji na jin daɗi wajen cin nama da dai sauransu ba duk da cewa kamar abin da ya shafi kamar shinkafa za ka ga wasu ma za su iya ce maka shinkafan ma ba su iya dafa ba ko kuma ba za ma su iya dafa ba tun ma kafin ranar sallar ta zo to a yanzu dai za mu iya cewa baki ɗaya gaskiya duk da wato faɗuwan farashinsu Eh, mutane duk da haka ba su iya wato mallaka ko kuma sayan wa'annan abubuwan domin su gabatar da wato bikinsu na sallah ba. Daga jihar Filato sai shirin namu ya shilla zuwa jihar Legas inda Abbas ɗalibi ya bayyana mana yadda ake bikin sallah a wannan karo. A jihar Legas bikin sallah na bana ya babbanta da sauran bukukuwa kasancewar shugaban ƙasa Bola ahmed Tinubu daga wannan jiha yake kuma anan ne ya yi sallar idinsa inda ya yi sallar idi a babban masallacin nan da ke garin obalande wato masallacin da ke cikin dodon barak wato wannan babban barikin nan mai tsohon tarihi wanda tun a baya a lokacin da fadar shugaban kasa take a nan jihar lagos shugabannin kasa a wannan lokacin a nan masallacin suke yin sallah irin wannan so wannan abu ne da ya zo da jama'ar lagos ka daɗe ba su gani ba kasancewar shugaban kasa daga wannan yankin yake ya zo kuma ya yi sallar idi a tare da su al'ummar gaskiya sun yi bikin sallah cikin tsadar rayuwa tsadar rayuwa sosai ma komai ya yi tsada amma zai duk da haka jama'a suna ta godiya Allah kuma suna addu'ar Allah ya kawo musu sauki idan ka duba bangaren kayayyakin raguna musamman a nan Lagos saboda daga arewaci ne ake kawo ragunan so ka gani akwai maganar sufuri akwai maganar tsadan kayan abinci musamman abincin dabbobin da sauransu shi yasa ragunan layya sun yi tsada sosai bana a Legas yadda har akwai ragon naira miliyan ɗaya guda ɗaya so kaga ta wannan bangare kenan sannan ka koma bangaren kayayyakin abinci kayayyakin abinci su ma suna tsada sosai mutane suna kokawa hatta ga kayan miya musamman yanzu lokacin damuna ne ba lokacin kaka ne na kayan miya ba kayan miya sun yi tsada idan ana ma maganar tumatir maganar tattasai maganar attarugu mutane ma sun fara canza tsari suna yin miyar albasa ne da miyar alanyahu so haka kuma ka koma bangaren sufuri lokacin sallah babba lokaci ne da yawa daga cikin 'yan cirani da sauran al al'ummar arewa mazauna lagos da maharbawa suke yin tafiye-tafiye domin yin sallah tare da 'yan uwansu a kudancin najeriya wasu kuma su je arewa wasu su je irin garuruwa irin su ibadan wasu irin su to a wannan karan janyewar tallafin mai da aka yi ya sa mai ya yi tsada ya kuma daga sufuri a baya kafin janyewar sufurin mai ƙananan motoci irin na bas bas ana shigan su a je arewa daga lagos kamar kano kaduna ba sa wuce naira dubu tara dubu goma dubu goma sha ɗaya amma janye tallafin mai sai da su koma dubu goma sha biyar to karatowar sallah kuma sai zamana ana ɗaukan fasinja ne a irin wannan wannan motocin naira dubu ashirin dubu ashirin da ɗaya wasu fasinjojin da yawansu ba sa iya biyan waɗannan kuɗaɗen to sai ga ga fasinjoji ga motoci direbobin ba su ji daɗi ba saboda mai fasinjojin ba sa iya biya to haka dai abin ya kasance a gaskiya wannan sallar ta zo ma jama'a cikin tsadar rayuwa Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiya trust da twitter.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio. Har wa yau ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1, da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. To madalla, a farkon shirin kun ji abokan aikinmu daga jihar Filato da kuma jihar Legas da bayanan yadda ake bikin sallah a waɗannan jihohi. Yanzu ga Zaharaddin Yakubu Shu'aibu da bayanan yadda bikin sallah ke gudana a Kano. Uh, kamar yadda aka saba a bana ma kamar kowace shekara an gudanar da sallar idi a wurare daban-daban na faɗin jihar Kano ciki har da babban masallacin idi na jihar kano da ke kofar mata inda nan ne mai martaba sarki alhaji aminu ado bayero da mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf suka halarci sallar idi bisa jagorancin babban limamin kano farfesa sani zahraddin inda aka yi sallah daga nan ne kuma sauran masallatai su ma aka gudanar da salloli aka yi hudubobi limamai suka yayyanka abin yanka al'umma da dama an dawo ana ta yanke-yanke kama daga kan raƙuma shanu raguna da kuma dukkanin abin da allah ya huwa cewa mutane yayin da daga nan ne kuma abubuwa suke ci gaba da gudana inda wuraren da nake gani an bubuɗe wurin yin babbaka wanda bisa al'ada a duk sallah babba irin wannan wurare suna suna ta tuttuɗowa inda za ka ga matasa sun buɗe wurare na babbaka masu sana'ar fiɗa suna ta yi masu sana'ar siyan fata su ma suna ta yi kasirai wani abin dubawa a sallar bana a jihar kano shine kasancewar yanayi da ake ciki na rayuwa kamar yadda mutane da dama suka bayyana a bana duk da dai dama babbar sallah ba ta dinki ba ce amma akan samu a yi dinki jifa-jifa sai dai a bana gaskiya hakan bai samu ba sakamakon cewar mutane da dama ana fama da kai da ɗarɗar haka bangaren ita ma layya gaskiya ba kamar yadda aka saba ba domin kuwa tun a kwanaki ɗaya biyu da suka wuce masu sayar da raguna da dabbobi dai da sauransu suke ta kokawa kan rashin ciniki yayin da kuma mutane suke ta ganin gashi abun layya ya yi arha amma babu kuɗin siye wannan a bangaren yanayin tattalin arziki kenan wanda ya jawo matukar koma baya a wajen cinikayyar dabbobi da mayin ɗinkuna da sauransu hakanan idan muka yi duba za mu iya ganin cewar eh, mutane da dama suna zaune a gida yayin da ba kamar kowace sallah ba ake fita a tafi ziyarce-ziyarce da abubuwan da ba rasa ba kuma hakan ya samu asali ne sakamakon cire tallafin mai da aka yi wanda ya jawo mutane da dama ba sa iya biyan kuɗin mota yadda ya kamata ko su zuba mai a motocinsu ko a sauran ababen hawa domin zaga gari da sauran al'amura na yau da kullum sai dai wani abu kuma da yake ƙara jan hankali wanda har yake ba wa mutane mamaki shine tsadar kayan miya tsadar kayan miya abu ne da duk da akan fuskance shi a dukkanin sallah to amma a wannan sallar ta bana ya zo da wani sabon salo inda kwanan tumatir ɗaya ya haura naira dubu hudu kuma idan zaka nemi kayan miyan ma zaka ga babu ka je can babu ka je can babu yayin da wani mai tattasai a jiya yake bayyana mana cewar ya siyo tattasai to amma da ya lissafa tattasan nashi ya zame masa a duk guda ɗaya ya haura naira ɗari wanda bai san ta ina zai fara saidawa har ya musu ya yi sauƙin da al'umma za su siya su ji daɗin abu. To daga jihar Kano sai mu leƙa Zaria da ke jihar Kaduna ga Aliyu Baban Ƙarfi da bayanan yadda bikin sallah ke gudana a Zaria. To a Zaria an gudanar da sallah kamar yadda sauran garuruwan musulmai ko kuma sauran musulmai suka gudanar da sallan su lami lafiya sai dai wannan karin muna iya cewa an yi sallah lami kasancewa mai martaba sarkin zazzau ya tafi aikin haji saudi arabia kenan kuma irin wasanni da aka saba da haihaye da aka saba ana yi a duk shekara bayan sarki an sako sallan idi akwai hawan sallah da akan yi sannan washe gari kuma akwai hawan bariki wanda mai martaba sarkin zazzau kan yi sannan kuma a rana ta uku akwai hawan daushe da aka sani ana yi gudanarwa a zaria to sai dai wannan karan za a yi sallah lami ne a zaria amma a kewaya wanda na yi za ga 'yan mashin da kuma irin 'yan ƙananan yaran nan masu dawakin kara da sauran da suka saba su ma suna gudanar da hawansu da bikin sallah suna ta haye-hayen su kuma suna ta kewaye gari sallah dai gashi nan ana yin shi kuma ah, alhamdulillahi an gudanar da sallah kamar yadda nake gaya muku mutane da dama raguna dai kusa wanda ka shiga a cikin birnin zaria yadda ka san ah, duka babu inda ba za ka tar da raguna na saidawa ba kusan yanzu kuma raguna ana ganin ma kamar sun kusa karewa karewa duk da koke-koken da ma'aikatan gwamnati ke yi cewa ba su samu albashi ba amma dai raguna suna ana ta sayan su kasancewa a yau rana ne na yanka gobe ma rana ne na yanka jibi ma rana ne na yanka akwai ma inda na je na tarar da an yi layi an soke raƙumi sannan ko mutane da dama sun yanka shanu sannan mutane duk inda ka je wurare za ga an zauna an fito da abinci za ka tarar da dattawa ana tafira kuma yara sun yi ado ana dai ta yawo a gari kamar yadda aka saba wannan abubuwan da yake gudana kenan sai dai kawai rashin bukukuwa wanda aka saba da shi na al'ada irin na bikin sallah da ake yi a kofar mai mataba sarkin zanzau wannan kaɗai shi za mu ci ya ɗan rage masallan armashi kaɗan domin kusan hakimai kowa ya yi sallar idinsa ne a can inda yake masarautarsa kasancewa mai martaba babu masarautar zazzau sai ta fitar da sanarwar cewa kowane hakimi ya zauna ya sallan idi tare da al'ummarsa a masarautarsa ba don haka ba kowane hakimi zai zo ne inda mai martaba ya gabatar da sallarsa ya salla kuma daga nan sai a ta shiga shirin hawa to wannan karin haka bai faru ba kusan hakimi kowane ya yi salla ne a inda yake sarautarsa. To masu sauraro da wannan bayani na Aliyu Baban Ƙarfi daga Zaria Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da ɗaukacin waɗanda muka ji muryoyinsa a cikin shirin. Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.